yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da shida ga watan almuharram ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara biyu daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na sha bakwai daga cikin jeragiyar karatuttukan littafin nukhbatul fikar wallafar babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to idan jama'a ba su manta ba mun karanta mun kai mun ko mun fin fassara yanzu muna sharhi ne dangane da dalilan nan guda goma da ke sa a ƙi karɓan hadisi daga wurin dukkan wanda ya siffantu da su ko kuma hadisin da ya siffantu da su mun ji cewa dalili na farko ita ce ƙarya dalili na biyu shine wanda aka tuhumce shi da ita ƙaryar dalili na uku shine yawan kuskure dalili na hudu shine ghafla wato ghafala sakarci game da riwayar shine kowa ma ya kawo mai karɓe yake sannan sai fasikanci sannan sai wahami yawan rudewa da kasa tabbata akan abu ɗaya sannan kuma saɓawa jama'ar da suke sun yi hadisin tare da shi da kuma ya kasance ba a san shi ba ko kuma kasantuwar shi yana da bid'a ko kuma yana da munin hadda waɗannan dalilan su ne muke kan sharhi mun gama sharhin dalili na farko yanzu za mu fara bayani dangane da fuska ta biyu ko kuma dalili na biyu daga cikin ainihin dalilan da ke sa a ƙi karɓan hadisi idan ba ku manta ba wannan dalilin shine at-tuhuma bil kadhibi ko tuhuma da ƙarya to yayin da ran nan muka bibiyi sharhin nuzhatun nazar wato game da sharhin nukhbatul fikr ta al-imam al-hafiz ibn hajar din to a yau kuma insha Allah ta'ala za mu bibiyi sharhin professor abdul karim ibn abdullah ibn abdurrahman al-khudair wannan babban malami ya karanta wannan littafi ya yi sharhinta ga ta nan ainihin aka tsaya aka buga ta to za mu karanto daga sharhin shi ne mai suna ainihin wato tahqiqur ragaba fi tawdihin nukhba tahqiqur ragaba fi tahqiqi an-nukhba a cikin wannan sharhi nashi ya kawo bayani dangane da waɗannan matsalolin da za mu zo mu yi karatu a kansu a yau insha Allahu ta'ala tuhuma yace arrafa al-hafiz al-hafiz ibn hajar fi nuzha tuhmat rawi bil bi an la yurwa zalika illa min jihatihi ina so ku natsu da kyau ku ji waɗannan bayanan domin ya ɗibo maganganun ibn hajar ne a cikin na sharhin kuma ya zo ƙara faɗaɗa su sai suka ƙara fitowa ya ce na farko dai tukuna idan aka ce tuhumar mai riwaya da ƙarya ana nufin ya zama shi wannan mai riwayar da ake tuhuma ya zama ba a taɓa ruwaito wannan hadisin ba sai ta fuskar shi sannan kuma wa ya mu mukhalifan lil qawa'idil ma'luma sannan wannan riwaya tashi ko hadisin nashi ya zama ya saba ma ka'idoji waɗanda suke sanannu ne a cikin addinin musulunci misali sananniyar ka'ida mafi girma a tauhidi ita ce shirka haramun ce ko shirka kafirci ce tauhidi wajibi ne to sai wannan riwayar tashi wanda ku kiyaye gashi shi abin tuhuma ne sai kuma ya zo da riwayar da take tabbatar da halaccin shirka misali wani hadisi da ake cewa lokacin da hawa'u take haihuwa sai ta rinka yin wabi matar annabi adam alaihi salatu uwar uwarmu kenan to shi ran nan wai sai shaiɗan ya zo ya ce mata in kina son ɗanki ya zauna ki sanya wa ɗan naki Abdul Haris wato ki sanya mishi bawan noma ko bawan gona shikenan sai ta ainihin wato yadda ɗan kuwa yana samuwa shikenan sai ta sanya mishi wannan suna a ina suke kawo wannan hadisin suna kawo wannan hadisin a ƙarƙashin ayar a'raf ne فلما آتاهما صالحا ja'ala lahu شركاء فيما رزقناهما a آتاهما to wannan wannan hadisin da yake tabbatar da cewa adamu da hawa'u wannan annabi daga cikin annabawan Allah wannan matar annabi daga cikin annabawan Allah wadda tsarkakakkiya ce ba inda wani dalili ya zo akan cewa mushrika ce irin matar annabi nuhu ko matar annabi lot to a danganta shirka gare su to wannan hadisin ya saba ma ka'ida wadda take sananniya jama'a kun fahimta to sai a dubi wannan hadisin ba a san shi ba sai ta hanyar wana da ya ruwaito shi kuma fa dama abin tuhuma ne ko kun fahimta sai ce waka man urifa bil kadhibi fi kalamihi al'adi haka wanda a maganar shi da jama'a aka san shi da ƙarya sai ya ce wa in ya zahar minhu qu'u zalika fil hadisin nabawi ko da ba a san ƙarya tana afkuwa ko yana yin ƙarya a cikin hadisin annabi ba amma duk mutumin da aka san cewa yana ƙarya a cikin zancen da suke da mutane to sai a tuhumce shi da ƙarya a cikin hadisin annabi can muhakkak ne ya tabbata yana ƙarya a cikin zancen mutane don haka mutane duk abin da ya faɗi game da su sai a ce ƙarya ne don ɗabi'a shi ce don haka dawo wajen hadisi kuma fa sai a ce ana tuhuma shi don in ya zama ƙiri da muzu yana ganin mutane yana iya sharara musu ƙarya isu isu waɗanda za su iya dawowa su ƙure shi eh ina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da baya gani in ka ce to ai mumini ne sai a ce ina imani ya aka ya iya ga imanin nashi yayi wani ƙarya bayan Allah na cewa inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna waɗanda ba su yi imani ba su ne suke kirkira ƙarya a ƙarƙashin haka jama'a samun shi da ƙarirai a cikin zantuttukan mutane dalili ne akan tuhumar shi da ƙarya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗaita shi da riwaya a cikin riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da kasantuwar kuma hadisin ya zo ya rusa wata ka'ida sananniya a cikin addini wannan ma dalili ne akan tuhumar shi da kuma tuhumar wannan riwaya sai malam ya ce wa min hadha na'rifu asbab ittihamar rawi asbab ittihamir rawi bil kadhibi wa huma kenan yanzu za mu iya gane dalilan da ake tuhuma mai riwaya dalilai guda biyu ne awalan na farko Allah yurwa zalika al hadith illa min jihatihi wa yakunu mukhalifan lil qawaid al ma'luma kun ji ka'ida ta farko ita ce zama wannan hadisin ba a taba jin shi ba sai ta wurin shi ta wurin shi din kuma sai aka ji hadisin ya saba abin da yake sananne a addini saniyan na biyu an yi urafar rawi bil kadhibi fi kalamihi al'adi wannan mutumi ya zama an san shi da yi wa mutane ƙarya lakin lam yazhar minhu al-kadhibu fil hadisin nabawi sai dai ƙarya bata bayyana daga gare shi ta wajen hadisi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk mai yi wa jama'a ƙarya to aka dawo wurin hadisin annabi shi yake wa muttahami in ku har a cikin hadisin annabi yana ƙarya to hadisin sha zama maudu'i shi ma gama karatu a kai jama'a kun fahimci yanzu bambanci tsakanin ƙarya da kuma tuhuma da ƙarya ƙarya ita ce ya tabbata yana wa annabi ƙarya to duk abin da ya kawo sai a ce wannan abin ba za a karɓa ba saboda ƙarya ne ya tabbata ne wa mutane ƙarya amma ba mu da dalilin mun kama shi da ƙarya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan to dalili ne da zai sa a tuhumce shi game da ƙarya a cikin hadisi kuma tuhuma kuna fahimta tuhuma sannan a bayan ba kuma ta ba mun tattauna game da nau'in mutanen da su ne za su iya tuhumar ka su ne malamai na ilmul jarhi wa ta'dil ko kun fahimta jama'a to sa'an nan sai kuma wa alaikum salam a kamar yaya ha yau ai ba a zo magana wannan ba tukuna ko kun gane yanzu abin da ake magana wannan mutumi ya tabbata ya wa annabi ƙarya to sunan hadisin shi maudu'i wannan mutumi ya tabbata yana wa jama'a ƙarya to shi muttahami ne game da ƙarya to za mu zo mu ji a sunan hadisin shi sauran kuma za mu zo mu ji insha Allah sai ce wa matattuhimar rawi bil kazib turika hadisuhu duk sanda aka tuhumci mai riwaya da ƙarya to sai a bar hadisin shi qala al-imam malik ibn anas al-imam malik bar ku ji abin da yace yace la yu'khadhu al-ilmu an arba'a ba a karban ilimi daga nau'in mutane guda hudu wa yu'khadhu mimma siwa zalika amma dukkan mutanen da ba su siffanti da waɗannan ba to ana iya karɓe in dai a ne na magana ƙarya ko rashinta la yu'khadhu min sahibi hawa dukkan mutumin da yake bin son zuciya yake da wata aƙida ta son zuciya wadda yake bi to ba a karɓan hadisi a wurin shi yad'un nasa ila hawahu matukar yana kiran mutane zuwa ga wannan son zuciya tashi a nan ba son zuciya fa ta wannan siyasa ta duniya ba a san zuciya ta addini mutanen da zaka gansu yau su su musulmi ne ko su ce su ahalin sunna ne amma sai su ginu akan wani ra'ayi wanda ra'ayin tsabar ra'ayi ne babu wani dalili a cikin wannan ra'ayin amma kuma ya kafe a kai to ba nan ba yana kuma kirayen mutane zuwa ga bin wannan ainihin ra'ayi na shi to wannan ba a karban ilimi da gare shi wala min safihin mu'linun bisafhi haka mutumin da ya zama wawa wanda kuma wautar shi a bayyane yake yin ta me ake nufi da wauta wauta game da addini jama'a sannan wala min rajulin yakzibu fi ahadisin nas haka mutumin da ke yin ƙarya a cikin zancen shi da mutane wa in kunta la tattahimuhu an yakziba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko da baka tuhumar shi game da yin ƙarya a hadisin annabi amma in dai yana yi a cikin zancen shi da mutane to dalili ne akan a watsar da wannan kuma hadisai nashi saboda ta yi wata ran kuma zai yi ga annabi din wala min rajulin lahu fadlun wa salah haka mutumin da baka gan shi da falala da salahi da nagarta da halaye na gari wa ibada da kuma ibada idza kana la yu'rafu idza kana la ya'rifu ma yuhaddithu bihi in ya zama sakarai ne shi kuma faɗin hadisan yake kawai baya duba menene ma'anar da hadisan ke ɗauke da su kawai faɗe ike yi ko kun fahimta jama'a ma'ana ko menene ya zo gare shi kawai shi kenan sai karɓa shi kuma ya karantar da mutane ashe malaman hadisi ya nuna yana daga cikin siffarsu banda duba mutanen da suke karɓar riwaya daga gare su suna duban ita kanta riwayar kun fahimta kar ku manta kissar al'imamu harun wannan malami abdurrahman ibn mahadi afwan al'imamu abdurrahman ibn mahadi suna zaune da mutane da ɗaliban ilimi da wasu jama'a a cikin masallaci al'awam wato al'awamu kamar yadda babban malami yake cewa malam usaimin ya ce al'awamu hawamu al'awamu hawamu ya ce jahilai hawam ne kamar dabbobi suke an fahimta kamar kwari suke ko ina haske yake furr za su iya tafiya ana kashe hasken ya sake wani wurin can za su tafi al'awamu hawamu ba su da kan gado sai shi al'imamu abdurrahman dan mahadi ya ce wa wannan ɗalibi ya ce kaga waɗannan mutanen da ke zaune shanu ne ya ce haula bakar sai ce ya eh, zaka ce musu shanu ga su mutane kaza kaza sai ya ce saurara ka gani yace da yaje kawai sai ya tsaya gaban sa yace ruwina min gairi wajihin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala mun ruwaito ba ma ta hanya ɗaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man balaga lisanahu arnabata anfihi dakhala aljanna wanda harshen shi ya taba karan hancin shi ko kuma ya taba ballin hancin shi to zai shiga aljanna nan shine arnaba to wanda ya fito da harshen shi harshen shi ya taba nan ɗin hancin shi to zai shiga aljanna nan to kana ta ƙoƙarin nan ɗin ya taba shi ne sai ya ƙirƙiri magana yanzu kawai sai ce amma ruwina min gairi wajihin mun ruwaito ba ma ta fuska ɗaya ba ta fuskoki birjik malamin hadisi a wurin haka wannan magana da ita da banza ce dan har yanzu baka faɗi ko ɗaya ba ko kun fahimta in ce maka kai yanzu eh a ina da ina kake aje da ka bankuna guda nawa sai ka ce ni din eh ai bankunan da nake aje da kuɗi ba su da iyaka ma a duniyan nan to malamin hadisi har yanzu baka bada ansa ba to amma in jahilai ne bai ce tabbi sai ka ji ma ba iyaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai masu kuɗi na shagali wato bankunan ma ba iyaka har yanzu ma ba a bashi ansa ba to amma al'awamu hawamu saboda haka kawai sai suka fito da harshen su suna kokarin ya taba hancin su sai ce alam ukhbirka annahum bakar ban gaya maka cewa shanu bane ba saniya bace take kokarin ta laso hancinta da harshen ta yace to shanu ne to duk mutumin da ku kiyaye baya lura da abin da yake gaya wa mutane kamar yadda shi kuma baya lura da abin da ake faɗe to wannan mutumin ba a karɓan hadisin shi sakarai ne shi ake kira gafil ko kun fahimta jama'a gafalalle ne kenan yanzu ashe duk sanda baka ba da hadisi sai ka nutsu duk sanda baka karɓi hadisi sai ka nutsu ko kun fahimta jama'a shekarun bayan muka zo muna tattauna da su lokacin suna iya waƙaha suna iya rashin kunya yi wa annabi ƙarya a garin nan su ce akwai hadisin sakin hannu sai ce akwai shi a cikin wani babban littafi wani irin littafi ce wani babban littafi ne <laughs> sai jama'a tsaye suna girgiza kai ta ji ba littafi ne irin ce a'a duk duniya jama'a ba littafin da ya kai girman alkur'ani shin qur'anin nan mun karanta shi ko mun karanta mun karanta to duk wani littafi karami ne faɗi sunan shi sai girgiza kai <laughs> littafin nan babban littafi ne shine wata ran sai na turke shi na gatin da dai abin rashin kunya ce to bari ayi maganin ta da zamananci na ce billahi lazi ba zai ba wurin nan ba sai ya faɗi littafin sai ce aujazul masalik ce aujazul masalik eh sharhin muwatta eh na kan da halawi ce eh na ce zan aiko maka da shi gaba ɗayan shi ka fito min da inda hadisi yake wannan babban littafin ina ka same shi nace mishi a'a ai yanzu magana ina na same shi bata taso ba shekara da shekaru kana ta barazana wani babban littafi yau dai tun da ka faɗa to zan aiko ma da shi gaba ɗaya jama'a kun ga littafin nan kun gan shi nan gashi nan sharhi ne na muwatsa ta imam malik wani indiya ne ya yi shi ko pakistan to wannan littafin tun a lokacin kun ga nuskar da muke da ita ma wannan mujallar goma sha biyar ce gata haka na kwashe ta gaba ɗaya sai na aika mishi jaran nan ne sai yake faɗin gaskiya cewa gaskiya shi so ɗaya ma dama ya taɓa ganin ta to wannan yaudara an daɗe ana yin ta saboda haka ɗaliban ilimi dole ne su natsu su ba a yi musu barazana amma ruwina min gairi wajihin ba ta bar shai ba a bakin komi take ba dan an ce dubu nawa ne ka mallaka a duniya sai ka ce ni din eh ai dubun nan da nake da su sun fi karfin a kirga to faɗi ko da ɗaya bisa ɗarin su ne mana dan mu gane adadin su amma kawai ce wa ni din haba ai akwai diloli har yanzu baka faɗi komi ba saboda haka ku kiyaye jama'a mutumin duk da yake ba da hadisi bai san ma'anar abin da yake bawa ba kawai baiwa mutane yake yi to wannan imam mali ya ce ba a karban hadisi a wurin shi wannan magana tana nan cikin littafin al fasil bainar rawi wal da kuma littafin al na al imamu ibn hibban Allah ya gafarta musu dan haka jama'a kun ji bayani dangane da tuhuma ko da ƙarya yanzu kowa ya gane menene bambancin tuhuma da ƙarya da kuma ƙarya yanzu abin da ya rage ka ji to yanzu mutumin da aka tuhumce shi a cikin hadisi da ƙarya ya sunan hadisin shi to za ka zo ka ji insha Allah sannan fuska ta uku daga cikin dalilan da ke sa ake ƙin karɓan hadisi shine fuhshil ghalat fuhshil ghalat ci kuma shine kasaratuhu ma'ana fuhsh din kasara yawan kuskure wa kullu shay'in jawaza haddahu fa huwa fahish duk abin da ya wuce iyakar shi sai a ce ya zama fahish wa zalika bi an yakuna ghalatar rawi ghalatur rawi aksar min sawabihi aw yatasawiyan kun ji ka'idar jama'a idan kuskuren mai riwaya ya fi daidan shi to shine za a siffanta shi da wannan ko kuma da kuskuren shi da daidan shi duk ɗaya ne to sai a siffanta shi da ainihin fuhshil ghalab ko a ce fahish ko kun fahimta kuskuren shi da daidan shi sun yi daidai ko kuma kuskuren ya fi yawa mala ya ce amma idza kana al-ghalatu qalilan in ya zama kuskuren kaɗan ne fa fa innahu la yu'assir ba shi da wani tasiri iz domin kuwa la yakhlu al-insan min al-ghalat wan nisyan babu mutumin da ya kubuta daga kuskure da mantuwa saboda haka kuskure da mantuwa na ɗabi'a dan mutum yayi ba a aje su a matsayin sun barnata shi amma in ya zama sun yi yawa sun fi daidan shi yawa duk abin da aka faɗa mishi kashi biyar zai manta kashi hudu ya tuna kashi ɗaya haka ɗabi'a shi take to wannan sai a ce yana da mantuwa duk abin da aka biya mai na karatu zai kawo kashi hudu da kuskure ya kawo kashi ɗaya daidai to wannan kuskuren shi ya yi yawa to irin wannan yana faruwa a hadisi ba za a karɓi hadisin shi ba rawa al-khatib al-baghdadi bi sanadihi an sufyan al-thawri annahu qal sufyan kamar da khatib al ya ruwaito da isnadin shi yace laysa yakadu yaflitu min al-ghalat da wahala wanda zai kubuta daga kuskure idza kana al-ghalib ala ar hib idan ya zama galibi abin da yake yafi rinjaya ga mutum shine hadda fahuwa hafizun to shi kenan ya zama mahaddaci wa in ghalata ko da yi kuskure wa in kana galibu ghalibu alaihi al turika in ko ya zama mafi yawancin kuskuren shi fi yawa to sai a rabu da shi ku kiyaye ka'idar jama'a babu ko kuma da kyar a samu mutumin da zai kubuta daga kuskure a cikin riwaya kenan kuskure so ɗaya ba zai cutar da imam malik ba kuskure so biyu ba zai cutar da shi uba ba amma ya zama yana da hadisai hamsin guda arba'in da biyar ya ba da su da kuskure guda biyar ya bayar daidai to kun ga wannan ɓangaren kuskure ya rinjaya don haka yake cewa idza kana al-ghalibu ala ar-rajul al-hifz in ya zama mafi yawanci yana iya haddace su daidai to fa huwa hafizun to sunan shi hafiz wa in ghalata ko da yayi kuskure so daya so biyu wannan ba komai ko kun fahimta jama'a yanzu mace ce ta iya daka sosai yo dan ainihin wato taɓarya ta goce mata so ɗaya so biyu tana daka a kaga wannan ba komai to amma taɓaryar kullum goce mata take yi da ƙyar take iya dacewa to kaga bata iya daka wa in kana al-ghalibu alaihi al in ya zama kuskuren yayi galaba akan shi turika to sai ai watsi da shi wannan magana tana nan da isnadinta a cikin littafin Alkifaya na al-imam al-hafiz al-khatib da kuma littafin sharh ilali at-tirmidhi wannan na daga cikin littattafan da ɗaliban ilimi su lazimci karatun shi sharhu ilal tirmizi gashi nan mujalladi biyu ka zauna ka karanta ilal tirmizi da al-imam tirmizi ya rubuta yadda ake gano matsalolin hadisi ibn rajab ya zo ya faɗaɗa abin ya sharhin shi Allah ya gafarta musu sai ce wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah wa amma al-ghalat fala yaslamu minhu aktharun nasi shi dai kuskure mafi yawancin mutane ba sa kubuta daga gare shi bal fi sahaba man qad yaghlitu ahyana yace kai har cikin sahabbai akwai waɗanda wani lokacin sukan yi kuskure wa fi man ba'dahum har waɗanda suka zo bayan su hatta sahabbai da suka ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani lokacin suna yin kuskure haka ta tabi'ai wani lokacin suna yin kuskure amma kaga ba za a siffanta su da wannan kuskuren ba domin ba shine galibi ba wannan magana tana nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin Allah ya taimaka mala yace wa idza kasura ghalatur rawi turika hadithuhu idan kuskuren mai riwaya yayi yawa to sai a bar hadisin shi rawal khatibul bagdadi an abdulrahman bin mahadi malam abdulrahman dan mahadi kunga daga cikin aikin ɗaliban ilimi fa jama'a ba a zama a majalisin ilimi kamar yadda ake zama a majalisin sauraron labaran duniya ko kuma makamantan haka za ka rike ɗan littafi ko ‘yar takarda wanda akwai halin da dole za a kai za ka rubuta wani suna yanzu wannan mutum ɗazin faɗi a abdurrahman abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi sai ka duba ka ga tun da kake a matsayinka na ɗalibin ilimi ina son gaya muku ya kamata tun da kake ka taɓa zama ka karanta tarihin wannan a'a da sai ka ce to kana buƙatar ka san tarihin shi kenan shi yasa za ga ɗaliban ahalin sunna a tsari ba za su taɓa zama ba aiki ba yanzu yadda aka faɗi sunan shi din nan sunan shi da tarihin shi na cikin waɗannan tafai wa alamin nubala tahzibu tahzib wani sai ka je ka karanta ka karanta ka karanta sai ga ka tara ɗimbin ilimi mai yawa an faɗi maliku bin anas shin imamu malik din nan tun da kake ka taɓa karanta tarihin shi karatu na ilimi ko ka dai kana jin ana faɗin maganganu kawai a du gari ka je ka karanta ka san shi a bisa ilimi Zama ko kun fahimta to gaskiya ya kamata jama'a su san wannan to Abdulrahman dan mahadi yake cewa annahu kana la yatruku hadisa rajulin baya watsi da hadisin wani mutum illa rajulan muttahaman bil kadhibi sai mutumin da aka tuhumce shi da ƙarya mun ji dai menene ma'anar tuhuma da ƙarya aw rajulan aw rajulan al-ghalib alaihi al ko kuma mutumin da yake kuskure yayi yawa akan shi to sai Abdurrahman ibn Mahdi sai watsi da hadisin shi wannan magana tana nan a cikin littafin alkifaya a shafi na ɗari biyu har wa yau da ainihin wato abin nan shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai da kuma sharhi na ilal a mujallar na ɗaya shafi na ɗari da tara jama'a kun ji dalili na biyu da yasa ba a karban hadisi shine me fahushil ghalab yawan kuskure a cikin hadisi sannan sai dalili na uku dalili na uku daga cikin dalilan da ke sa a dalili na hudu dalili na hudu daga cikin dalilan da ke sa a karban hadisi shine me al-ghafla an fahimta ita al-ghafla dinan suka ce ita ce غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له أبي يفكو daga ainihin wato tunanin mutum da kuma gaza tuno shi kaza fil misbah yace haka yazo a cikin littafin al misbahul munir wa arrafahu al fayruz abadi fil basair malam fayruz abadi mai littafin basairu zawi tamyiz tafsiri ne gashi can mujalladi shida jama'a muna da shi a makarantar nan da ya zo sai ya ce bi annahu sahawun ita gafala wata irin rafkanuwa ce ya atari wadda take tasowa mutum an ƙillati tahaffuzi game da ƙarancin hadda dama hadda sama sama ce bata zauna ba wata ya kufi da kuma ƙarancin lura dama mutum bai da lura sai malam ya ce wala budda min taqyidil ghafla bil kasara a nan ma fa babu makawa dole ne a ce al-ghaflatu shadida matukar gafala ba wai gafala kawai ba don duk ɗan adam a rayuwar shi ana samun wani lokaci da yake gafala to don gafala ɗaya biyu ta faru game da riwayar wani hadisi ba nan ce matsala ba amma gafalar ta yi yawa li'anna mujarradal ghafla laysat sababan lit-ta'an li man yu'afihi Allahu minha ya ce domin samun gafala zallar gafala kawai wannan ba zai zama dalilin da zai sa ainihin wato a yi suka zuwa ga mai riwaya ba saboda da wahala ka ga wanda Allah ya kiyaye bashi da gafala. ko kun fahimta jama'a yawwa ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية للسهو والغفلة سبعة أسباب ابن تيمية يتي أكوي سبب guda bakwai waɗanda su ne suke jawo gafala الأول نفرق الاشتغال عن هذا الشأن بغيره ككثير من أهل الزهد والعبادة ميكي جاو غفلا أتكين حديثي jawo جاو a أتكين حديثي menene yake jawo sahau ka rinka game da abu yace na ɗaya shagaltuwa game da wannan ilimi kamar yadda halin mafi yawancin masu zuhudu da ibada yake kullum yana cikin zuhudu da ibada ba ruwan shi da nazarin littattafan hadisi da ya haddace hadisan to babu shakka in ya zo ba da riwaya za a rinka samun yawan rafkannuwa ko kun fahimta jama'a ka kiyaye da kyau ka gani duk mutumin da Allah ya mishi baiwa da Qur'ani ya haddace shi idan zai koma yana ta toro ko yana ta yawo a cikin gari kawai baya ainihin muraja'a baya muzakarar alqur'anin nan to in ya zo karanta ayar ko za a rinka samun gafala mai yawa ko kun fahimta jama'a to menene yake taso da wannan gafala mai yawa din shine dama na farko haddar bata nuna ba sannan na biyu da kuma rashin lura da ita haddar bayan ya riga ya yi ta kenan bayan ka haddace qur'ani ko hadisi dole ne sai kuma ka rinka muraja'a shi ko kun fahimta jama'a dalili na biyu al-khulu wa an ma'rifati hadha sha'an daga cikin dalilan da ke kawo gafala ka haddace hadisi sai kai watsi da kuma koyan ilimin hadisin koyan ilimin hadisin sai kai watsi da shi dalili na uku at-tahdis min al-hifz bayar da hadisi da ka falaisa kullu ahadin yadbatu zalika ba kowa ne yake iya kiyaye haka keke da keke ba dan haka ko da ka haddace in ka zo zaka ka karantar rike littafi a gabanka zai fi zama azbat laka ina fata an gane dalili na biyar an yarkana ila talaba fai dalili na hudu an yi fi hadisihi ma laysa minhu wa yuzawwaru alaihi an yudkhala fi hadisihi ma laysa minhu yana cikin karantar da hadisi daga cikin abin da ke kawo gafala yana cikin karantar da hadisi sai a jeho mishi wata kalma ko wata jumla a cikin hadisin wadda ba ta a ciki ya zama wannan kalmar kirkiro mishi ita aka aka jefa mishi ita kuma sai ya karbe ta to dalili ne akan yana da gafla al-imamu abul fadli al-imamu abu nu'aymin afwan al-fadl ibn dukain yanzu kaga duk waɗannan malaman ya kamata ka san su abu nu'aymin al-fadl ibn dukain abu nu'aymin al-fadl ibn malamin imam al-bukhari ne wannan malamin babban mahaddaci ne idan ya zo zai karantar da hadisai akan sa mai katon gado ne haka sai ya zauna a kai wato gadon katako idan ya zauna a kai to saboda yadda yahya bin ma'in yake da kaifin hadda cikin ɗaliban sai kamo hannun ya haya sai su zauna a kan gadon tare shi ma kuma ya hayan ɗalibi ne amma yana girmama shi da haka to shi kuma ya haya saboda tsabar hadda da kwakule-kwakule sai da ya zama har malamin nashi ma yana so ya jaraba malamin nashi wataran sai lakana wa malamin nashi abinda suke nufi da laƙana ko lukina fatalakkan shine kawai sai tana cikin karanta hadisi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa sai wani ya ce maka wa innama likulli mar'atin ma nawat kuma kai sai ka ajana ka sai ka ɗauki nashi wato an wurgo maka wata kalma kuma ka karɓa shine luqina fatalaqana sai ka ji sun ce fataraka hunnas ana bashi ya karɓa kawai ba yi da lura wawa ne to sai ya haya ibnu ma'in sai ya kokarin yi wa malamin shi abu nu'aimin haka yana cikin bada hadisi kawai sai ya haya jeho mishi wata kalma sai shi malamin sai ya rabu da shi yana karasa hadisin sai ya sa kafa sai ya turo ya haya haka ya ce ubanka ya yi kaɗan haka sai da ya faɗa haka ya ce ubanka ya yi kaɗan ba wai kai ba <laughs> ina fata gani to eh, me suke nufi da wannan kalma lukina fatalaqqan ma'ana wane zafin ne an jefa mishi kalma kawai ya faɗa ka duba wannan ɗan islamiya shi yake da haka ko da yake ɗan islamiyya ma akwai futana a cikinsu yana kawo yana faɗin hadisi da ka faɗi wani lafazi da bai sani ba wani lokacin sai ka ji ya ɗan yi shiru ko dai maka kara ya faɗi dan kai ba dan ya yarda ba ko kuma ma ya shiru kawai ya gaba ya ci gaba da nashi to amma in dai za a jefa mai kalmar da bai santa ba kuma ya karɓe ta a wuce a tafi a cikin hadisi to sai su ce luqina an jefa mishi kalma fatalaqana kuma sai ya karɓe ta ba tare da ya santa ba tuna haka sai a ce yana da gafla tattare da shi ina fata an gane na biyar an yarkana ila talaba fa yuhaddisu bima zunnu annahu min hadisihi yaje tattaru zuwa ga wasu ɗalibai ya je yana faɗin hadisin da yake zato wannan na daga cikin hadisan da ya ruwaito ma'ana me yasa aka ce ya tattaru zuwa ga ɗalibai ɗalibai su ne waɗanda su so suke a karantar da su amma an ga malamai ne ya je zauna yana faɗin hadisin da ba nashi bane su malamai sun sani ko to amma anan ana magana ya faɗi hadisin da a zaton shi hadisin riwaya shi ne a halin ba shi ya ruwaito wannan hadisin ba su kuma da yake ɗalibai ne sai su shiru don su ma ba su sani ba to haka same shi da irin haka sai a ce haddasa min gairi marwiyatihi ya ba da hadisi da baya daga cikin hadisan da ya ruwaito ma'ana shi kanshi saboda tsabar gafala bai san abubuwan da ya ruwaito daga waɗanda ba su ya ruwaito ba yana da hadisan shi sai zauna yana sauraren gidan rediyo sai wani hadisi sai ya shigo mishi da ya je kawai sai ya faɗi wancan hadisin na gidan rediyo ko kun fahimta jama'a malam yake cewa na shida al-irsal wa rubama kana rawi lahu ghairu mardiyin to wani lokaci kuma rawi yakan yi irsali a cikin hadisi sai dai kuma akan samu lokacin yayi irsalin sai zama ba wai ya yarda da irsalin bane anan magana da ake nufi jama'a mai riwayar hadisi ya ruwaito hadisi sai a samu irsali a cikin hadisi. alama ce ta gafla ma'ana ka ruwaito hadisi tiriyan tiriyan sai a jinafi ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan alama ce ta gafala ba wai gafala ga nafi'u ba gare ka kai da kake can baya ya aka ka ruwaito hadisin da karshen shi matacce ne baka sani ba ne sai malam ya marmaza ya ce amma kuma wani lokacin wani lokacin wani yakan ruwaito hadisin da wannan surar yake da ita amma shi ma ba ya yarda da wannan surar ba ne wato ya ruwaito shi yana sane da cewa yana da matsala ne amma a wurin malamai riwayar shi kan shi irin wannan dalili ne akan kana da gafala misali jama'a yaro ne ka ba shi kuɗi kai tafi ka je ka siyo min leda sai je siyo leda a tsarin siyan leda ya kamata da ya siyo sai ya buɗe ta ya gaba ta fashe ba ko kawai ana miƙa mai sai karɓa kawai ya taho yana zuwa sai ka ce to buɗe zuba kaya ashe leda fasashiya ce ana zuba wake sai watsi fa za ka zarga sai ka ce ashe kai sakare ne baka duba ba ne ce to ni da ya bani kawai na to sai ce to kai gafili ne gobe za a sake aiken shi siyan leda ba ma'ana shine duk hadisin da zaka ruwaito ya kamata ka tsaya ka binciki hadisin tun daga kan shi wannan da zai baka hadisin har zuwa karshen shi ba da matsala inda za a gane ka fita daga wannan zargin shine kana gama ruwaito hadisin sai ka yi abin da al'imamu tabarani yake yi idan hadisin na da matsala sai kai da kanka ka bayyana tirmizi ma yakan yi to bayyana matsalar ta wanke ka wato ka ruwaito ne dan ka bayyana wa mutane wannan ba hadisin da ake aiki da shi ne amma mai matsala ne amma ka ruwaito hadisi mai matsala ka kawo shi ka gabatar ma mutane da shi a matsayin hujja ka yi shiru to wannan dalili ne akan kai gafil ne don haka ka ga al’imamu abu ja'afari a menene mai littafin tarihul kabir tarihul muluk abu ja'afar alkunyar shi mai sunan shi muhammadu bin jarir al-tabari al imamu tabari a muƙaddimar tarihin shi ne ya faɗi ya ce jama'a waɗannan riwayoyi duk da muka tattara a wannan littafi riwayoyi ne waɗanda kamar yadda aka ba mu su haka muka kawo maka su ya rage sai mai riwaya ya koma ya duba abin da ya ga ya tabbata ya karba ya karba ya aiki da shi abin da ya ga bai tabbata ba to wannan kuma sai ya watsar da shi sai ce kamar riwayar wane wane wane ibnu mihnaf ya kawo ire-irensu to riwayoyin ibnu mihnaf din nan su suke ɗauke da kashi biyu bisa biyar na littafin shi da kanshi yanzu ya gaya maka gaba ɗayan riwayoyin da ke littafin ya ce ba hujja ba ne sai in ka bincika idan ka tashi bincikawa kuma duk wata riwaya da ka gani daga ibnu mihnaf wannan matacciya ce sauran kuma ya rage kai kuma ka bincika kaga nan yanzu shin ya ɗibo ya baka kawai to bai zama gafil ba amma duk wanda zai ruwaito hadisi ba'ifi kawai ya hujja da shi to wannan gafil ne a cikin riwaya na kaga da a wannan zamani namu zamanin karɓar riwaya ne to gafalallu suna da yawa jama'a domin ko jiya na sanya wani kaset ne ina tafiya kawai a cikin mota ina saurare sai ne je na hujja da wani hadisi yaqul ahadukum ko yastarji ahadukum walau fi shis ali ɗayan ku yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da hancin takalmin shi ne ya tsinke ina jiran ya gama karantar da hadisin yace hadisin da'ifi ne kawai sai ya wuce dan yace subhanallahi hadisin da'ifun dan muna tafe ne da mata mai yiwa suna dan jin abin da yake faɗi kada a ji ya ka hadisin kuma ya yi hujja da shi ya wuce ce wannan hadisin da'ifi ne dole ne ka faɗi haka sai zama ka kawo shi kenan ba dan ai aiki da shi ba amma galibi su tunda ma suna kawa ne dan aiki da shi wasu saboda magudi da tadlisanci ko sun san raunin shi ba za su faɗi ba to don haka jama'a kun ji sannan sai at hadis min kitabin li imkani ikhtilafihi sannan sai kuma bayar da hadisi daga wani littafi to wannan kuma anan kaka ga tifka da warwara a can an ce ba da hadisi daga hadda ba kowa ne yake iya haddacewa ba ko to sai kuma bayar da hadisi daga cikin littafi wannan ma gafala tana faruwa to annan ne fa sai kun tsaya kun natsu in ba haka ba ba shakka za ku ji akwai tifka da warwara idan ka tashi ka karantar da hadisi ka haddace ko to ka samu littafin da yake ka haddace kuma littafin an gyara shi a gaban wani malami daga cikin malaman hadisi to sai ka rike shi sai zama maka mu'tamadi kuna fahimta to kaga anan ana kwadaitar da kai bayan hadda ka karantar da littafi ka karantar da karatun daga cikin littafi gashi ka haddace me yasa saboda haka zai taimaka wajen haddaka nan kuma yana suka ne game da karantar da hadisi daga cikin littafi me yake nufi da wannan maganar ita ce littafin da ba a gyara ba kamar ɗabi'ar da yawa daga malaman mu yau a najeriya malamin ya zo zai karantar da littafi kawai sai ce ku siyo littafi kaza ya kamata malamin nan ya ƙayyade mana littafin nan idan an siyo shi wace irin taba'a wace nuska ta wace shekara waye ya ta haƙiƙinta wace maɗaba'a ta buga ta idan kuwa ba haka ba to ya ce mana mu siyo kowane littafi amma shi nuskar da take a hannun shi ta zama nuska ce mu muhakkaka makaru'a yana karanta mana yana gyara mana kurakuran da ke cikin tamu nuskar to wannan darasin sai ku natsu da kyau ishara ce zuwa ga wani darasi wanda wata ran zan zo karantar da ku wannan darasi shi ake kira ilmu tahqiq idan yau ka zo baka karantar da ɗalibai sunanin nasa'i yanzu wannan sunanin nasa'i ne to yanzu wannan sunanin nasa'i ne wanda at ula al-mufahrasa gashi nan wadda aka buga a Beirut hijira na da dubu ɗaya da ɗari huɗu da shida yau shekara ashirin kenan da shida yau shekara ashirin da shida 1986 wadda abu gudda ya yi itina'i da ita amma shi ma yake ya yi itina'i da ita bai ce ya yi ta haƙiƙinta ba domin asalin bugun na nasa'i ne a yadda yake kawai aka ɗauko sai dai ‘yan wasu ta'alikat waɗanda ba a rasawa to yanzu wannan wannan yanzu gairu mu haƙaƙa ba ba bace wannan taba'ar ba ba bace to da ba ba bace yanzu bai halatta in rike ta in zo ina karanta muku duk abin da ke cikinta ba bai halatta ba sai in samu wacce taba'a ce wadda take muhaqqaqa wannan taba'ar da aka haƙƙaƙa ta na yadda da wanda ya ta haƙiƙin eh to ita maɗaba'ar da ta buga fa na yadda da mataba'ar sannan taba'ar ta nawa wata ta ɗaya wata ta biyu wata ta uku shi kanshi wanda ya ta haƙiƙin a ɗaba'a ta farko sai gane akwai kurakurai a ɗaba'a ta biyu sai zo ya gyara taba'a ta biyun nan a zo a karanta ta a tabbatar waɗannan kurakuran babu su bari gaya muku jama'a wallahi dole ne a musulunci sai mun tsaya mun lura don wannan musibar daga baya ta same mu yanzu yau turawa buga littafi suke jama'a na injiniyarin ko medicine ko pharmacy sai su ce duk wanda ya gano akwai kuskuren typesetting ko kuskure na punctuation kuskure na imla'i sai a ce za a bashi dala kaza har littafin ya kare har a gama duk wani profesa da kulafucin shi kowa sai ya haƙura amma jama'a littafanmu na musulunci kana karanta sai kai ta ganin kurakurai a ciki tare da cewa fa za a zo a buga cewa sab'atun muhaqqaqa mulawwana mazidun duk ƙarya ne duk ƙarya ne to wannan bari in gaya muku gaskiya da haka ga wani littafi can malamin nan bayan ka kai gashi nan mai bacci gashi nan alkita gashi nan koren littafi zaro mini kwaya daya gashi nan guda biyar ne a ƙasa guda biyar ne ku zaro mana kwaya daya alaikum salam dan zaro kawai kowanne kwaya daya yanzu kun ga wannan littafin sunan shi alkitab kitabu sibawaihi littafin siboyi da kake ji an ce siboyi ya ce siboyi ya ce gashi to wannan littafin malamin da ya taƙiƙin shi kun gan shi malam abdulsalam muhammad harun yana daga cikin malaman da suka fi kowa ilimi na taƙiƙi na gyaran littafi a zamanin shi ya rasu allah gafarta mishi shi ya zauna ya taƙiƙin littafin nan tas to yanzu babu wata matsala game da aikin shi amma ku duba maɗaba'ar da suka buga su ne darul jili to darul jili kuma in Allah ya so ba wai littafi gama gari ba ko ƙur'ani suka buga sai an samu kuskure a cikin. duk littafin da aka buga suka ɗakko suka ce za su sake buga shi to daga yadda yake kyakkyawa in suka zo sai ya samu matsala to darul jili kenan haka darul fikar haka darul kutubul ilmiya to waɗannan maɗaba'u za su je su ɗauki littafin da malami ya zauna ya aiki kamar littafin bulogul maram yanzu littafin bulogul maram asalin shi tare da cewa malam hamidul fiƙi ba ta hakikin shi ba dama ta aliki ya akan shi amma me ya faru abubuwan da suka faru a cikin bulogul mara a taba'a ta fiƙi wadda ita ce sha'i'a a Najeriya abubuwan sun munana domin akwai kalmomin da asali ba a cikin bulogul mara suke ba kama a hadisin farko za ga wata kalma wadda ya ce warawahu warawahu malikun wa shafi'iyu wa ahmad wannan gaba ɗaya ba a bulugul maram take ba amma sai aka ɗauke ta aka saka ta a ciki sannan hadisin Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salatul qa'ima ati Muhammadan lil wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta wannan hadisin ba shi a cikin bulugul maram kaka amma wani ne irin yayi nazarin bulugul maram karshen babin kiran sallah da iqama sai ya sa fensir ko biro sai rubuta a ƙasa a ƙasa za ka zo buga sai aka ɗauka aka damfara shi a ciki sannan a cikin blogul maram ɗin nan akwai hadisan da Aisha ce ta ruwaito sai a danganta su ga Jabir akwai hadisin da bai haƙi ne ruwaito sai a ce Abu dauda ya ruwaito ba Ibn Hajar mai blogul Maram ne wannan kuskuren ba masu bugawa su suka yi wannan kuskuren to kai malami in ka zo za ka karantan ka ce jama'a ku siyo blogul maram to kana buƙatar kai musu ƙaidi ku siyo blogul maram wanda wani ya ta haƙiƙi wanda maɗaba'a kaza ɗaba'a ta shekara kaza to ina tabbatar muku da cewa a Najeriya ban taɓa jin ana wannan ba don haka ni da na zo ne sai aka ɗauka kawai wannan wata ƙalƙala ce ba ƙalƙala ba ce don wani mai littafi da ya zo ya kawo mini tallan littattafai na ce mishi to wace maɗaba'a ce ta haƙiƙin nawaye kaza kaza sai yace ce shi fa duk yana mu'amala da malaman na ma bai taɓa ma jin irin wannan kalmar ba na ce mishi a'a su malamai ne ni dan makaranta ne ya ce a'a na ce ka bani ansar magana da nake ka shiga wani babi da ba namu ba a shahid waɗannan abubuwan ba a damu da su ba to shikenan sai ka sa suka je suka siyo blogul mara sai ka zo ka fara karantar da su to abin da ake nema gare ka sanda kake karantar da su in ka zo sai ka ce musu ibribu ala hadhihi kalima ala hadhihi jumla wannan jumla da ke blogul mara sai ka ce ku share ta ba ta a blogul mara ba ibn hajar ne ya rubuta ta ba in haka zo sai ku ce ibribu ala hadhal hadith wannan hadisin shafe shi wannan hadisin da ya rawahu abu dauda bi isnadin fihi da'af sai ka ce a bar rawahu al-baihaqi wa isnaduhu sahihun share rubuta wannan asalin yadda mai littafin ya rubuta kenan to wannan ba za ta yiwu ba sai kai kayi kokarin samun nuskar ibn hajar ta mai littafin in baka same ta ba sai ka samu daga wata nuska wadda aka karanta ta gaban wani malamin hadisi wannan ba a damu ba jama'a kowane littafi kawai aka je aka gani a kasuwa ya bugu ya sha jan baki da gazar shine wannan jattawada da za a buga ka ga sun sa tab'atun muhaqqaqa mulawwana wa mazidatun alaiha duk wannan karerai shige ne ka ce ai gashi sun ce muhaqqaqa ce lakin man allazi haqqaq waye ta haƙiƙin wace maɓaba'a ce ta buga yanzu kun ga wannan littafin jama'a muna neman ta haƙiƙin abdulsalam harun yanzu ga wani littafi can malam gashi nan bayan ka kai kai din a kai dai da ka waiwaya eh, mai ko ya kula gashi nan bayan ka Yawa ba wannan ba me yawa gashi nan yawa eh, to zaro kwara daya Yawa kawo shi yanzu wannan kun ga mu'jamu maqayisul lugha kun gani shi ma malam abdulsalam harun shine ta hakikin shi amma su waye suka buga darul ji to waɗannan tafan sai ka ce na san waɗannan matsalolin me yasa na siyo yauwa amsar mu kwaya ɗaya ce littattafai ne aka buga su da daɗewa a mafaba'a ta Mustapha Babi da Isa Alhalabi a ƙasar Masar maɗaba'a ce wannan mai kyau sai su masu maɗaba'ar da ƴaƴansu da jikokinsu yaya ne ƙarshe dai suka ƙare maɗaba'ar sai ta mutu sai aka daina buga littafan waɗannan mutane malaman da suka yi aikin su kuma sun rasu maɗaba'ar ta mutu don haka kana da kwafi ɗaya na wannan littafi ya za ka yi sai kawai sai ka ga an kai shi maɗaba'ar darul jin su kuma 'yan kasuwa ne kawai suka zo sai su buga shi suna buga shi sai zama jauda nagartar da ke cikin bugun littafin jama'a zai zama kawai takau sun je sun sake typesetting din shi shikenan sai zama garin typesetting din wato za su sake typing din shi amma asali da waccan taba'ar za su ɗauke ta su suranta ta a yadda take eh su batta to da ya fi alheri amma sai su sake typesetting saboda zamani ya zo na kwamfuta ana so a gan shi ya yi dara-dara to wannan dara-dara din matsala ne to don haka kun ga waɗannan duk hakikat ne na malam abdulsalam harun amma an ka zo kana karatu sai ka rinka ganin to me ya faru nan wurin to nan wurin kuma yaya kaza to nan wurin kuma yaya kaza ko kun fahimta jama'a akwai hajjil musulun da na taɓa saye na wannan maɗaba'ar jama'a akwai wasu jimloli gaba ɗaya a cikin hajjil musulun duk sun zube babu to wannan waɗannan irin littattafan su ne ake cewa a matsayinka na malami mu dawo kan karatun idan ka riƙe su kana karantarwa to dalili ne akan gafala ta same ka domin shi littafin ba a yi ta haƙiƙin shi ba a zamanin da ya suke yi a zamanin da idan ka isa wurin imam malik sai ka karɓi muwatsa idan ka karɓi muwatsa sai ka samu wani tsohon ɗalibi sai a ce yana da muwatsa wadda an karanta ta gaban imam malik imam malik ya tabbatar da gyare-gyaren da ke cikinta za ga wani lokacin idan suka gama har daga ƙarshe sai imam malik ya buga mata stamp ya sa fasa wato wannan ta inganta shi ya yi approved ko kun fahimta to sai ɗalibai sai su je sai su kwafe wannan wannan makaru'ar da aka karanta aka gyara ta in suka kwafe ta sai su je su zauna isu isu sai su muzakarar ta su yi nazarin ta gaba ɗaya kowa ya tabbatar duk abin da yake gyararre ne shine ka rubuta to wannan nuska ita zaka ji suna kira nuska makaru'a wa musahaha nuskar da an karanta ta gaban wani ƙwararren malami kuma an gyara ta to irin tan ka rike kana karantawa to baka da matsala to amma abinda malam yake suka anan at-tahdith min kitabin li imkani ikhtilafi shine kamar irin yanzu yadda kawai mutane suke siyo sahihul bukhari sai kawai sai ka zo ka rike muna karatun sahihul bukhari kai kuma sai ka abin muna cikin karatu sai ka ji wani ya ce ba haka bane a nuskar shi ba haka bane a nuskar shi to da kamata yayi ku saurara ku ji da ana zaman karatu ne karatu na sahihul bukhari ba wai wa'azi ba da sai a tsaya sai a ce wannan nuskar nuskar kaza da kaza da kaza ce don haka gyara ta don haka ku dubi wannan nuska ta sahihul bukhari wadda ranar da zan fara karantar da bukhari ita ce na zo da ita na ce wannan nuska ce wadda an tsaya an yi aikin gyaranta don haka ku dubi irin gyare-gyaren ga su nan a gefe ba da ana sawa nan ba sharhi ba ne gyare-gyaren da aka yi na cikin wannan nuskar ne ta ce a cikin nuska kaza kaza ne amma kuskure ne don haka abin da aka tabbatar nan daidai ne to yanzu wannan nuskar jama'a nuska ce mu'tamada to idan aka tashi buga fatuhul bari eh kamata ya sai a don fatuhul bari ibn hajar bai rinka zuba matanin hadisan a ciki ba don haka yanzu wannan aikin salam ce ta yi shi kenan aikin zuba waɗannan hadisan da ke cikin fatuhul bari jama'a misali tana cikin karatun fatuhul bari sai ga matanin hadisai a ciki matanin hadisin bukhari wannan ba ibn hajar bai san ma da wannan ba an ɗibo an zuba ne hadisan shi sharhin kawai yayi bai zuba matanin hadisan haka ba ka rinka ganin su ba dan haka yanzu hadisan da ke nan ciki in kana karanta karka ce to ai ibn hajar ya biya haƙƙaƙa wannan nuskar ta bukhari a'a abin da zai baka mamaki za ka ga a cikin sharhin shi yana gyara game da wani kuskure da ya faru sai kaga kuma irin wannan mai kuskuren ita aka sa a nan to haka al'amiru sanani a Subulu salam subul salam da ya sharhin yayi bai zuba hadisan bulugul maram ba to yanzu a bisa adalci idan za a buga bulugul maram in za a buga subul salam ko da sai a ɗauko wannan taba'a ta haƙiƙin samir wadda ita ce taba'a da ta fi kowace inganci sai a ɗauko sai a samu ta haƙiƙi na littafin subul salam kamar na ainihin wato halak sai a haɗa su kun ga wannan ya yi ta haƙiƙin matinin bulugul maram wannan ya yi ta haƙiƙin sharhin an ka an haɗa amma galibi 'yan kasuwar yadda suke yi an yi ta haƙiƙin sharhin matinin fa sai su ɗauko kawai sai su watso shi da haka sai ga wani abin da mai sharhin yake tsoratarwa ne aka sa a cikin matinin jama'a kun fahimci darasin nan kun fahimci darasin nan to yanzu kun ga kamata ya a bisa babi na adalci sai a ɗauko wannan nuskar wannan wannan muhaƙaƙan nan sai a zuba ta a cikin wannan sharhin fatuhul bari na ainihin darus salam ɗin nan amma suka tashi kawai za su ɗibo bukhari ne koma daga ina kawai sai su zo sai su zuba shi wanda yake ba muhaƙaƙar ba to ashe yanzu ba za ka riƙe wannan nuskar a matsayin ita ce nuskar ka mu'tamada ba in ko ba haka ba sai ya zama duk hadisan da baka karantar a rana ka ba sai ka zauna ka yi ta haƙiƙin su ka tabbatar gobe ma haka sai ka yi ta hakikin su jibi ma haka gata ma haka to idan kun fahimci waɗannan bayanan da ne a yau jama'a bayanan suna sharhi ne dangane da faruwar gafla a wajen riwayar hadisi jama'a kun gane wannan bayanan suna magana game da faruwar gafla a cikin riwayar hadisi muka ji cewa dan kada gafala ta faru ko da ka haddace hadisi in za ka karanta ka samu wani littafi ingantacce bari ku gani kuma a rinka ana misali kun gani jama'a wannan littafin ondatul ahkamul kubra ce malam samir shi ya fara ta hakikin wannan littafi mai littafin umdatul ahkam da kuka sani shine ya rubuta wannan to samir da ya tahqiqi da takhrijin hadisan wannan littafi akwai wani kuskure kwaya ɗaya da ya faru a cikin tahqiqin magana dangane da wani malami a hashiya wannan kuskuren ya tawo da samir hankali don haka karan farko da muka fara haduwa da samir abu na farko da ya fara mini sai buɗo wurin sai ya ce amma wannan wurin gashi gashi gashi kuskure ne sai na zauna sai na gyara haka ne sai ce shi kenan magana ta ana nan sai wani malami a misra kawai sai ya ɗauki littafin umdatul ahkam shi ma sai ya buga ta da sunan al-umdatul kaza idan ka samu nuska sai ce ya samu wuri kaza ya samu wuri kaza ya samu wuri kaza ya samu wuri kaza ce waɗannan nusakh din ana so a same su a wurin kaza a samu sai ce eh ba nan ba sai ce mishi to tsakani da Allah ni dai ni ne Samir wanda ne ta hakikin asalin wannan littafin kuma ina zargin cewa daga aiki na ne kasata tsakaninka da Allah wannan maganar da kake faɗi ni zan iya rantsuwa da Allah cewa aiki na ne kasata ba inda kake da wata nuska ta wannan littafin za ka iya rantsuwa da Allah kai kuma akan cewa maganganun da ka faɗi da gaske ne sai ce dan me za a sa shi rantse dole ne ko to aka kai shi sai ce to abin da yake faruwa nuskartawa da ka ɗauka ka je ka caccanza abubuwa da dama kuma ka zuba wasu abubuwa ba a yadda suke ba ma'ana ka batta a yadda aka gyara ta ba ma ka yi iddia in ka yi wani abu a kai ka caccanza ka ɓata wasu abubuwa tsakaninka da Allah a matsayinka na profesa a hadisi tsakaninka da Allah wannan adalci ne a cikin ilimi sai ce ai dama tun zamanin da malamai suna kwafar aikin juna daga junansu yace amma in sun kwafa ba sa da'awar su suka yi sannan in sun kwafa kuma ba sa canzawa kai jama'a maganganu dai masu tsawo aka yi da shi da ƙarshe dai wannan malami ya yi matuƙar kunyata jama'a sai ce ya samu labarin an ce samir ma mutumin misra ne me yasa in samir ya zo misra ba za su zauna su fahimci juna ba samir ya ce mishi babu laifi to abinda da nake so in nuna mana jama'a waɗannan littafan na aje su gaba ɗaya ƙarshen ta ba wanda ya taɓa lura menene bambancin wannan nuskar da wannan da kuma wannan sabuwar taba'a wadda ita ce yanzu samir ya gyara wancan kuskuren da ya faru duk da sunan na aje su to don cewa wannan harka harka ce ta gogewa ba harka ce ta kawai in sawa mutane blogul mara in karantar da su ba musamman yanzu fa gangancin ya wuce karantarwa kawai kowa yana ganin abu ne mai sauki wai yana yin wannan gangancin kuma yasa yana recording sanda kake recording din nan fa kana fuskantar duniya ne da abin da kake yi kuma ka san cewa kana da yaƙini akan abin da kake ne don haka baka da shakkar ko ina ma abin zai je je in ka taɓa sai ce yaɗa da'awa yake yi yaɗa da'awa yake yi ana kiran da'awa da'awa bata nuna ba ba kiranta to wannan ita na daga cikin mujawaza ta had ka wuce iya inda ya kamata tun tunda an ce wai a yada addini sai kowa ya dauka to shi yana da cancanta yada addinin kuma ala haddin sawa mana madadin ya tunanin uke wasu 'yan matasa ne ya tattara a unguwarsu yana karantar da su iya abin da zai iya sai dauka a to ai shi ma yanzu malami ne bari ya rinka yada abin da yake karantarwa don haka jama'a wallahi wannan ilimin kar ku yi mishi gaggawa ku bari tukuna ku na karce shi a bisa yadda ya kamata don ba dole ne kai malanta ba amma dole ne ka bauta wa Allah to da dole ne ka bauta wa Allah kawai kai yanzu kana neman ya za ka kubuta ne ba kana neman da yadda za ka kubutar da wasu ba domin kai tukuna ba ka samu hanyar kubuta ba kana nema ne a ƙarƙashin haka ina fatan ku iya dan tantance maganar da muke a yau muna magana ne dangane da gafla a cikin riwaya Gafla din nan a cikin riwaya ga sunan Ibn taymiya yake cewa wa qala sai ce falihadhihi al-asbab wa ghayriha to saboda waɗannan sabubba da ke jawo gafla ko da waɗansu su ishturita an yakuna rawi hafizan babitan aka sharɗanta cewa duk wanda zai riwayar hadisi ya zama mahaddaci ne kuma ya zama yana iya kiyaye abin da ya haddata akwai bambanci tsakanin hadda da kuma kiyaye abin da ka haddace a bisa yadda yake ma'ahu min shuruti ma yu'manu ma'ahu kadhibuhu min haisu la yash'uru sannan kuma banda waɗannan sharuɗan jama'a sai aka ƙara sharɗanta cewa to ya zama ya amintu kuma ƙarya ba za ta iya bullo mishi ta inda bai sani ba shine lokacin da ya zo yana karantar da hadisi da ya zama ba'ifi amma ba da ilimin da zai tantance hadisi ba isi kun ga ta shigo mai ta inda bai sani ba wa zakar al-khatib an al-humaydi babitan lil ghafla allati yaridu biha allati yuraddu biha hadith al-adl fa qala an fi kitabihi ghalat fa yuqalu lahu fi dhalika fayatruku ma fi kitabihi wa yuhaddithu bima qalu bari ku ji wata gafla da malam khatib ya ruwaito daga al al humaydi malamin imam al-bukhari abdullahi ibn zubair yace to ga wata ka'ida mutumin da aka amince cewa adili ne amintacce ne siƙa ne kuma ma ana ganin ya iya sai zama kuskure ya faru a cikin littafin shi an gane sai ya bar wannan kuskuren ya ƙi gyarawa ko kun fahimta sai ya karbi gyaran da suka yi mai da baki sai ya karantar haka gyaran ya tabbata kuskuren ya tabbata don haka littafin shi ne sai aka samu kuskure a ciki kuma yar mana da wannan littafin shi ne sai aka samu kuskure a ciki kuna fahimta da yanzu yana karantawa sai wani ya faɗakar da shi ala gafata malam wannan kalmar kuskure ce ta tabbata kuskuren sai ya karba da baki amma me ke rubuta a littafin shi kuskuren to abin da yake wajibi shine ya tsaya ya gyara wannan kuskuren tun da har ya karba yanzu kun ga ba luqina fatalaqana bane a'a da aka bashi gyaran sai da ya tabbatar gyaran ya tabbata ko kun gane jama'a sai ya karba to da ya karba sai ya karanta musu a karance da gyaran amma a rubuce fa yawwa yanzu misali wani hadisi da ke cikin bulogul maram da aka ce qalat khawlatu fa in lam yazhab dam sai ce fa inna ma yakfiki ma'u wa la yadurruki atharuhu sai ce wannan hadisin tirmizi ne ya ruwaito shi ko ya fitar da shi sai kuma ya ce wa fihi da'af to kun ga magana ta daya tirmizi ya ruwaito shi wannan magana kuskure ce magana ta biyu fihi da'af fihi ba'a ita ma wannan magana kuskure ce abinda yake daidai shine ne imam bai haƙi ha al bai haƙi da al-imam sa'id ibn mansur su suka rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi to yanzu wannan magana ka faɗe ta da ka faɗi tirmidhi kuma akwai rauni ciki sai ashe a majalisin akwai wani malamin hadisi ne ya kawo ziyara ba ta sani ba sai ga to wannan magana fa ana faɗi ɗalibai suna fahimta to kuma kar su tashi sun ɗauki wannan kuskuren sai daga hannu yace ala gafata malam wannan hadisi ba tuni zai ruwaito shi ba bai haƙi ne ya ruwaito shi sannan cewa fihi da'af wannan magana ba daidai ba ce hadisin sahihi ne kuma bai haƙi da sa'id ibn mansur suka ruwaito shi sai ce a Allah ya saka da alheri sai ce to jama'a kun ji mun fahimta to dole ne ya tsaya ya soke abin da ke cikin littafin ya rubuta abin da yake daidai sannan a ci gaba to idan ya ki sokewar eh ya faɗi abin da yake ganin ya gamsu ɗin ya bar wancan haka ko Ibn taymiya ya ce wannan ma alama ce ta gafla kun fahimta jama'a sai yake cewa fi kitabi wa yuhaddisu bima qalu au yughayyiruhu fi kitabihi bi qawlihim to ga kuma wata hanyar ko kuma su faɗa mishi kuskuren sai ya gyara wannan kuskuren da ke cikin littafin shi da maganarsu amma fala ya aqilu farka ma bai na zalika bai san bambanci tsakanin waɗannan maganganun ba jama'a ku duba ku duba akwai bambanci tsakanin هذا حديث هذا حديث ضعيف دكما هذا حديث فيه ضعف هذا حديث ضعيف وانا حديثي نمي روني اكوي bambanci ذا هذا حديث فيه ضعف to sai ce haza hadisin da'ifun wannan hadisi mai rauni ne sai wani ya ce mishi a'a ala gafata malam ba mai rauni ba akwai dai rauni a cikin shi sai ce to shikenan sai ya kwafe abin da aka faɗa mai ya gyara amma fa ya karɓa ne kawai bai san bambanci tsakanin wannan kalmar da wannan kalmar ba to ya zama gafili ne ya za ka karɓi magana har ka kawar da wadda kake da ita a rubuce ka rubuta wadda aka baka amma baka san bambancin wadda ke rubuce da wadda aka baka ba misali yanzu naka ce wannan hadisi ba'ifi ne kuma na na hadisin yana da ɗaya daga cikin matsalolin can da aka gabatar guda goma waɗanda ya tabbata ba'ifi ne amma aka ce fihi ba'af akwai rauni a cikin hadisin ma'ana hadisin ba dukan shi ne mai rauni ba akwai abin da yake shi ne raunin da zara an cire wannan abin to hadisin ya koma sahihi kamar hadisin abdullahi dan umar hadisin abdullahi dan umar yana nan a farko farkon bulogul maram Shi ne hadisin da asalin shi abdullahi dan umar ne ya ce game da mai tatani waddamani sai ce uhilla lana ko uhillat lana maitatani wa damani to yanzu ba annabi ne ya faɗi ba shi abdullahi dan umar shi ne ya ce an halatta mana mushe biyu da jini biyu shi abdullahi dan umar ya faɗa to in sahabi ya faɗa haka wa yake nufi ya halatta musu annabi to da wani ya je riwayar hadisin sai ya ce qala ibn umar qala rasulullahi uhillat lana maitatani wa damani da ibn hajar ya zo bulugul maram sai ya ce fihi ba'a. akwai rauni a cikin wannan riwayar menene raunin shine qala rasulullahi shine raunin ba haka take ba babu wannan qala rasulullahi din a asalin hadisin asalin hadisin ya inganta ne an abdullahi ibn umara qala uhillat lana maitatani wa damani to hadisi ne sahihi to amma aka ce an abdullahi ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama uhillat lana maitatani wa damani to fihi ba'd to menene raunin shine wannan jumlar dan haka sai aka ga Abdurrahman ibn An'um al-Ifriqi shi ya ruwaito shi kuma dama ba'ifin mutum ne dan haka aka samu ba'ifanci ɗayan riwayar da ba ta shi ba ita babu wannan kalmar kuma wanda ya ruwaito ta dama sai ne shi kenan falillahi alhamdu to yanzu in ya zama kana iya karɓan kuskure daga bakin jama'a ka gyara littafinka amma da ba a tambaye ka me bambanci tsakanin abin da ka cire da abin da ka mayar baka san bambanci ba to wannan yana nuna kai zafin misali mecece a kanki sai ta ce hula sai aka ce mace ba ta sa hula kawo sai aka karbi sai aka ta kallabi da ta sa sai ta kyalkyale da dariya sai ta ce a aikin banza duk ba ɗaya bane to tana bukata a kai ta wurin likitan tabo hankali in dai har tana mace da ta girma cikin ƙasar hausa ba ta san bambancin hula da kallabi ga ya mace ba to akwai motsuwa ba lafiya ba ne saboda haka jama'a kun ji wannan to da ƙarshe dai sai malam ya ce wa hadisul mughaffal hadisin mutumin da aka hukunta yana da ghafla ko wa hadisul mughaffil hadisin mutumin da ghafla ɗabi'a shi ce mardudun abin ai watsi da shi ne rawal khatibu al khatibul bagdadi ya ruwaito an ibn abbasin daga ibn abbasin radiyallahu anhu qala qala ko la yuktabu an shaykh al-mughfil ko al-mughaffal ba a rubuto hadisi daga malamin da yake falalle ne to ina son ku tsaya da kyau ku duba mun karanto yau don na ga darasin ya so karshe bari a amsa tambayoyin da ya kamata don su tafi tare mutumin da aka tuhumce shi da ƙarya muttahamun bil da kuma wanda yake da me a da kuma wanda yake da fuhshil ghalab fuhshil ghalab da kuma mutumin da yake da kasratul ghafla ai mun yi magana kasratul ghafla mutumin da yake mutahabi ne ku kiyaye jama'a da mutumin da yake fushul ghalat siffar shi ce da mutumin da yake da kasaratul ghafla dukkan su sunan hadisin su munkar malamin zai zo ya faɗa mana amma ba mu kai gurin ba ne yayin da mutumin da ya karya a cikin hadisin annabi sunan hadisin shi maudu to wanda yake karya a cikin zancen shi da mutane to da ya ruwaito hadisi ya kawo jama'a na annabi sai a ce hadisin munkari ne wanda yake da fahushin ghalab yawan kuskure mun bayyana me ake nufi da yawan kuskure shi kuma hadisin shi munkari ne wanda yake da kasaratul ghafla shi kuma hadisin shi munkari ne to ina son kowa ya natsu da kyau kun ga wannan kalma ta munkar to tana da wasu hanyoyi kuma waɗanda malamai suke bayyana ta banda munkar dan kada wata ranka samu ka rikice idan suka ce munkarin hadisi duk ɗaya ne da su ce ba'ifun jiddan ba'ifun amma jiddan duk ɗaya ne da su ce matruk saboda haka kun ga ku kiyaye waɗannan kalmomi ɗaya biyu uku kowace tana iya zama matsayin kowace kamar yadda bahaushe zai iya cewa sakarai shashasha banza mara sanin ciwon kanshi duk kalmomin ma'anarsu ɗaya hakikatan amma yakan kawo su ne dan me dan ya ƙarfafi magana kawai dan haka munkar ba'ifun jiddan matruk duk ana iya ta'abirin hadisin waɗannan mutane guda uku jama'a kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a nan ne za mu saurara sai an zo gobe kuma za a yi magana dangane da hukuncin riwayar mazinaci ko mashayin giya ko mai liwaɗi ko maci haram ko wani abu daga cikin fasikanci da fasikancin can guda biyu na farko fasikancin farko shine ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda mun ji wasu malamai kamar ainihin al’imam imam sun kafirta mai yinta fasikanci na biyu shine ƙarya ga mutane to akwai kuma fasikanci da zaka ga an ware da sunan cewa duk mutumin da ya siffantu da siffar fasikanci ba a karɓan hadisin shi to me ake rufi da wannan fasikancin shine zina shan giya gulma luwaɗi cin haram da sauran abubuwan daban da waɗannan da aka lissafa a gaba to sauran fasikancin gaba ɗaya in ko kama mutum yana yin su kuma ga hadisai yana ruwaitowa yaya za ku ɗauki waɗannan hadisan jama'a kun fahimci wannan wannan shine darasinmu na gobe insha Allah, ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah